بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. مختصر خليل منا شاهي muna shahi na الشدة Ah. muna mutasar halil shahi na ɗari da ishirin da shidda muna cikin babi na yamini magana akan rantsuwa wa afada bika illa bil jami'i hmm. wa abada istisna'i ya ba da fa'ida an karge shi cika illa ya ce cika illa in aka sa an aka zo da samun tashbihi da fito to ba abu da aka ne duka illa hata ta shiga hada ta shiga laifi ta shiga in ta shi da illa ga duk rantsuwa duk rantsuwa ɗan an ka yi istisna'i wato kamar yaminu billahi yaminu bil itiki ko yaminu talaki illa ta shige shi kamar ku ce mata ce an fi ɗalikun salatu inda kalbi jara illa wahida wallahi inda an tuzar in ce gidan nan to an tuzar an tuzar musulama illa wahida na su cikin kura ya ba mu to in ta shige za su kudu kisu suna iya yana amfani su haka na wajen yamini a haka na wajen abin nan ne to mu zo to Ah. wato in fa'altu kaza abdi fulani ko illa kaza idan nisha ruwa tuwa ba bawa na wani tana amma ɗaya ishi ya kai riko na kan zuwa ya su sina'i da wannan matsala to to shi na istisna'in kuma in ittisal shi istisna'in ya sadu da labbi ne na rantsuwa illa li aridin sai a ko na mabiji ya sha billahi allazi in ya aikata abu kaza yamilu billahi ya tabbatar mishi ya yi suna sai tari ya bi tabu a tashawa ko hamma ko kuma wa halshe illa da halibi ko kuma da zai suna ike nan ya yi niyya da wannan abin da ya suna istisna to gona ya shi kasuwa da kuma ya niyya walwala rantsuwa da shi kuma ya bayyana shi da ba kai ga zuciya ba wana ta kalihi ya wuce. da shi an ka ce malam in yayi hurci kowa ya jiya inda ya huda ya yi wa'in sirran bi haraka shi zai ko ko yana in an ya musa ya buga da wannan magana to wannan istisna'i ne an karbe shi illa an ya azila illa an ya azila sai da zanta ma ya yi ya hiji ya hiji da wannan abin fimi amma da shi shirar zuwa sai tun daga farko wannan zarin da ya ya amfani shi ma dalla dokaji a zanen kanza zaujati fi halalun alayya haramun kamar yadda ya da mata dai inda ya ranci ya ce dukkan abin da Allah ya halatta garan na haramta ba kai na shi na ba su ba ba aikata abu kaza in kuna aikata shi to abin da Allah halatta ne haramta ko ko in ba aikata abu kaza ba duk abin da Allah halatta ne haramta kai na shi amma ya ce ban da mata shi sai da matashi a muhasha kake yanzu ba kuka hawa ya ce kalma to gagga mun malamin fito wasin mu mubhami to anan a cikin libin tamu mutum ta abin da shayi nazari wanda auruhi mutum ya nazari wanda auruhi ya ce lillahi alayya in fa'altu kaza ko lillahi alayya kaza in fa'altu kaza to lillahi alayya to mina na lillahi alayya nazar muhammadi ko kuma yaminul mubham lillahi alayya la yamin in fa'altu kaza yamin bisa da to haka nan kuma inda mutum ya lizunta maka ne kafara ya lizunta maka ne kafara ya ce lillahi alayhi an af'ala kafara da ake kafara to akwai yaminul mu'aqada cikin rantsuwa wata aka kulla akan birri ni a birri adamu fi ilin ya birri yaran rantsi bai aikata ba in na aikata abu kaza rantsuwa billahi billahi ya tabbata mini ko kula ba alfi wala ba alfi ma dalla ko kuma aikatawa ko ko yamilu jinsi ita ko bi aita ila abalan wallahi ina aikatawa ko ko ba aikatawa amma sharafin ita wannan rantsuwa ɗin lam yu'ajjil ko ba shi na saba in bai yi adali da wannan rantsuwar tashi ba bai sanya adali ba amma in ya sanya mata adali to ba ta zama mini su ba kumina na da ai ka fara idan a shirta masaki na cini da cini goma lekullin muddun kowanne da cini a bashi mudun mazo Allah wani riba shiga yake madinatin ziyarar su sun su yi na so ƙara ku cikin uku na mudu in ba madina na ba ko kuwa ƙara nisfi ne ko kuma a ƙara nisfi na masa na bagadada a hada da kamiya miya in za a ba shi wani na ya ci to haɗa mai da kayan miya ina misalin abin da aka fara da shi kamar yake ya ɗauke kwayar da su wannan za a ba abin nan in suke ta fara ya kwata ya zuwa ta ko ya ko ya ko ta ko eh. ya ko ya bayan rusawa tana dauka amma da siyar da su amma siyarwa da ya ga siyarwa shari'an a ta koshi turi ya fitina ya ba su abinci su ci su koshi in ya ɗauki wannan to so biyu shi ya zaunar da su ya ba su abinci da sa su ci su koshi da yamma ba su to mara fi na kai ba guda fi a wasu su wato home ko kuwa ɗauki su hatar da su awo to su wannan ya tuwatar da su da shi mutum goma shi kawo kowa ne namiji ai da lafiya doguwa wadda ke hajjin sallah ko da ko da da ko da da algarara na buna wani da mara'ati zirhun wace mace ita kuma ai mata abin yayi sirrin riga wai marun da kallabi mai wadda a alihi shi abin da za shi ko da ko ya kasance gayar wasu ahali ba ba irin suturar da mutanen wurin kasawa ba ba ba kana abinci shi ma ya an ka ba mai shan mamma kamar an ba da sujira a cikin sutura da ciyarwa ko kuwa yan tara kaba namiji ko mace shi yasa ka jaki rakaba yana daukan namiji yana daukan mace ba ta uta ba rokon ba kowane an samu mala yake bari ku hutar da kai kamar da ka san ba ta jihar ya an kasa ga waɗanda sun ba sau musulata ya nan tana azumin kwana uku Baya ta isa munabbakatun haɗawa daga nau'i biyu kamar ra'in bawa aka yanta sai ka ci da mutum biyar. Aha. Ah. Au.

wanda ya maimaita ga miskini guda ya ce mai wani ce yi ce kasan dan wani hadin da ya ce kuka ɗan kuwa ne zan ce da kuma wata ko kullum ba ka ne <laughs> bai yi ba bai yi zawa wana kisun ka ishiri na likullin nufin shi ma bai yi ba wai shi a cikin shi ne shi ba a dungo ko da ba mu ne ne ka fara ta cikin abin nan cikin abu shi goma

koko a abin da ya riga ba da rabi yanzu ya kwato a ya isa ya zai ta yi ka bugu da bakin zuman ni ko na kama gana eh ba eh. ya haka nan ba ya haka nan ina kun kama gana su goma nan ne sai wani yana magana a tun da kaci a basuwa da sahi da mari awo iya eh, basuwa da sahi eh. to da mari cewa in bai gane su ba a'a fara musu su dawo ku dawo wurin da abinci ne zara biyu mu dai wala hu na tsuhu in bayyana in ka talatin ga yawa da ya ba mutum inshirin sai an ka ce ya bai yi ba sai ce ka ce ka kama ya ce balla to a za a yanka ce ka kai musu kore ka amshi na mutum goma ka ba mutum goma ka kammala mu don haka sai rubuta takarda a rubuta zu a rubuta kwarai wanda sha lalazi ya ya

ya yi rantsuwar da ba gurata ba ya yi da wata fara an da zai a su yaron mutum ishirin ya zo da mutum da ya so ya su kammala musu to babu komi yanzu in yi suwa kuma kuma babu a rantsu a yi sai komi bai da aiki sashi bilani in ko ya zama wato kenan bai hita wacce tuwon kuma to wannan makarubi ne a wajen gaba ko da ko ya zan ka fara ta tsaka da abin da wajen da ita ko da ya zan ka yi yaminin wa ziharin kamar ka fara rantsuwa da ka fara zihari to ita ka fara ya an kai shi daga wani mutum shi yin sita billahi allazi la ilaha illa hu bayyin abu kaza dan ban sabawani ba ina ga abin da ya sai bai Allah sai sai aiki kamin shi aiki ne ce to ni ko ba aiki sai na ka fara a cikin asibiti sai ka fara sai ka fara to ba isa ba dan shi yanzu Allah ba ba sai ya aikata abin da ke bai sannan ka fara wajaba wa wajaba bihi amma ta wajaba bihi da aikatawa in mutum ya yanzu amma ba ku da shi an kai ba in ba dole ta shi an kai billahi lalle sai ka fara ilmi kuwa a mutarrin ga aminu da alayya a shaɗu ma a haza a haɗon ala a haɗin fatu manyan nuku wa itukuhu wa sarakatun bi sulusihi wa bashayun da hajji, wa kafaratun wa zida fi ayyamanu talzumin saubu sanakin yini fi da halin hunjimi ma da karatun ga wa fi alayya ashhadu ma ahad adam ala a haɗe shi a cikin kaulin shi mai rantsuwa a cikin lizinta mai gafara duk ne ce duk abin da an mahi kaulin abinda an mahi tsananin abinda mutum ke rubuta daga wani duk abinda mutum ke tsora a kai ne mai nauyi suna tsora a kai ya rantsuwa da wani to da yawa wannan magana ba su manyan mutum muna tare da kuwa kantu man kuma ta ce da a gida ta su kusa ci uku bawan da aka rai ya'yansu da sulusu ni kuma ayan sadaka da sulusun dukiya ta ya ta yi haddi ƙasa Suka fara tun kuma ya ka fara rantsuwa. Su iya wata magana ke. To amma inda yake aimanin musulmi na kandu. duk rantsuwa da musulmi kai ta lalace ne to azumin shekara guda ne gaba ne da ya jafe mana sai ranar idi amma yan an saba da rantsuwa da iri dai وفي لزوم شهرين بحالي أفاد رجل شيء بقوة تردد شنسي أي أزميري wata biyu na zihari sun ji mana zuwa da shi ko ko ba sai ya ke bayan yawon na shekara guda ba kuna da junan su sani ta rabbi da arbi lam taslim ka katinina wannan mana sun gaba da gurbin nan su ba nan da Allah eh ba jawa Eh. A'a da haka jiya, in dai gida ne akwai Muhammadu, akwai Musa, akwai Ibrahim,

Thank you.